wannan kuɗi ba karamin kuɗi ne ba wanda zai kamata a ce duk wani mai kishin kasa in ya ji ya girgiza a kan yadda ake kashe su alhanin ƙasan da take da ɗimbin arzikin man fetur wanda ya kamata a ce ba ma shigo da shi take ba tana fita da shi ma har zai isa kasashen da ke kewaye wannan tiriliyan biyu da dubu kusan nawa da aka ce an kashe gaskiya abu ne wanda babu daɗi kwarai da gaske in ka ji ya kamata a ce an yi amfani da wannan dama an gyara masana'antunmu musamman su makarantun man fetur din kamar na LMNA da kuma na patakot da kuma na nan Kaduna ya kamata a ce an gyara waɗannan matatun man kwarai da gaske kuma a bada dama a gina ƙananan matatun mai waɗanda za su taimaka ma waɗannan manya-manyan wurin samun biyan bukatun 'yan Najeriya akan mai din. To abubuwan nan mu muka rasa gane kai menene ke faruwa shin wanda suke tare da shugaban kasa ne ba su ba shawara ko wanda suke tare da shi ne suke masa kafan ungulu wurin hana aiwatar da irin waɗannan matakin mai ya ce za a yi kaga kwanakin baya ya faɗa ma 'yan najeriya cewa za a kafa wasu ƙananan matatun mai a kudancin najeriya nan wato can niger delta da ake cewa kuma ya ba da go yadda za a gina matatan mai tare da taimakon ƙasar niger a nan eh, mashi amma sai kaga abubuwan suna ta kai koma ba su su ba aiwatar da su ba kuma dai kaga kamar ana kasan kafa angulu to ya kamata gaskiya gwamnati ta duba wannan abu ta tabbatar da cewa ta bari su kuma jama'a su tabbatar sun ba gwamnati goyon baya a gina waɗannan matatun mai domin a bar kashe waɗannan kuɗaɗe wurin bukatar mu muna da bukatar bandan kwarai da gaske abin da muke sha ya fi karfin abin ma da mutane ke tunani a kullum a kowane rana domin ka duba kaduna ka duba ka duba lagos ka duba kano ka ga yadda ake zirga zirga da hada hada da da motoci da sauran karafan hawa ba ka gane ana shan man fetur mai yawan gaske a najeriya to dole ne mu tabbatar mun ba gwamnati goyon baya an kafa kananan matatun mai waɗanda kuma suke da hannu a cikin waɗannan ɗan abubuwan da ake zargi gwamnati ta kokari ta binciko su ta hukunta su jama'a su gan su domin a ci gaba da gwagwarmayar da aka fito ana yi. To, Malam Amin, kamar yadda ka ce ba mamaki wasu ne ke wa Buhari kafar ungulu dangane da niyyarsa ta kafa matatun mai don a kawo ƙarshen shigowa da mai da ake daga kasashen waje. Wasu na alakanta haka da kamfanonin da ke zawarcin wasu na kusa da shugaban ƙasa ko wasu gwamnoni ko sanatoci suke kamun kafa wajen ganin cewa cewar ah, ba a gina waɗannan matatun ba kuma ba a daina shigowa da mai daga ƙasashen waje ba don haka kamar yadda ka ce ya kamata a yi bincike idan aka yi bincike aka gano su ɗin wani mataki kaga ya kamata a ɗauka kansu. Mm, to ai ya kamata a hukunta su wanda aka same shi dumu dumu da maganar cin hanci ko da haɗa kai da wata kamfani domin a bashi cin hanci ta bayan gida domin a hana wani abubuwan da zai shafi jama'a dole ne a fito da shi a hukunta shi kaga muna ta murna an fara gano man nan a gefen gombe a gefen bauchi haka an fara haƙƙin nan muna ganin ya kamata a ce an samu sauki muna ganin ya kamata a ce an samu sauki a gefen da Chad yanzu tunda an fara samun zaman lafiya to kaga ya kamata a ce waɗannan matatun mai yanzu ma maganin gina su ake a nan area waɗanda za su iya tallafa ma nan bangaren kawai da mai ma wanda zai tsaya a samu sauki so an gano su a cikin yan majalisu ko an gano su a cikin yan majalisun dattawa dattawa ko kuma an gano su a cikin gidan shugaban kasa dole ne a fito da su an yi bincike a hukunta su a ɗauki matakin da zai da zai fitar da 'yan Najeriya cikin wannan kangi da suke fama da shi na kullun cin hanci da rashawa kullun cin hanci da rashawa ya ki ci ya ki yawa sai ka ji biliyan kaza ta biliyan kaza yana tafiya a banza yana zuwa a jin wasu dole ne a hukunta su